Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne. ta Amerika ga mu shirin binciko mana. Assalamu alaikum. Jama'a masu sauraro muna gode wa Allah da ya sake sada mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yau mun yi tattaki ne zuwa kasuwan sayar da bisa shi. da ke a nan accra kuma na gamu da manyan dattijai waɗanda suka san labari cikakke na wannan kasuwar da da ɓata lokaci ba za su bayyana mini sunayensu da kansu da kuma matsayinsu in akwai zan fara da kai sunan ka da farko suna na alhaji baba sufo da ladiman greater accra da bisa a nan kasuwar ko akwai wani matsayi da kake rike da shi eh ni ne ciyaman kasuwan sadar raguna alhamdulillah a hannun dana mana kuma kai ne wa a sunan alhaji sa'ad musa ni ne sakatirin yan koyo shi and gold sellers cooperative association ni ne sakatirin sai kai kuma baba Muhammadu Kasim. ba da ɓata lokaci ba. Ko za a bayyana mana yadda aka soma wannan kasuwan daga ina ne aka somo shi. Kasuwan da muka soma da shi ne tarin ya yawa. A takaice dan yi shi guntu. Da ni na zo na iske. An yi iske lokacin ragunan mu. muna ko ana zuwa su albarka lokacin ragunan bakon ga duka ba su nan. muna samun su ne daga kasan koturi lome togo togo na samun wurin suke zuwa da shi a muka saba muka sa kadan kadan kadan kadan kuma shi muna samun kuma daga abuzume lokacin muna ma muna yara muna aka muna aka muna aka amuri muka samu muka tallabo muka zo daga bod can kusa da cycle lokacin ba cycle ba ne muna cire wurin bod masu da surin nan ai muka zo muka yi kasuwar zai zamna sosai yanzu muka samu baki suna fitowa najeriya mali burkina duk ana kawo su kasan waje duka da kasan afirka suna kawo shi suna sauwa lokaci kasuwan ko bai budi ba mm. dun ya kai layya lokacin ba buri a shama ba turaku ba bude shi ba wurin mun nan ne aka bude turaku suna zuwa ana ci kasuwa na fito ta kurade ana fito da sanwai ana fita ko'ina dai cikin kirita kira muna kamun haka ne aka zo akwai wani abinmu guda yayanmu dai alhaji da amu shi ne ya samu gini ya yi daga a shama shi da ko to so suka bude kaso a shama to daga dan kenan aka fita ka jaka kafa a shama nan su alhaji damu ne nake fari su ne kasuwar ka ce an soma shi daga can albarka hmm. to ya aka komo nan unguwar unguwar nan ne dai muna nan can complex na'am lokaci ba sunan shi ne complex eh. muna dai wurin foyo na'am sunan shi ne kenan hmm. muna wurin ne ke lokacin a can ko wani soja wani fiya santi fiya santi hmm. shi ne zo ya tadda mu wuri ture mu kwashe muka zo nan lokaci ba shi nan unguwar ya ake kira na ake kira articulated shi articulated station amma lokacin ba sunan shi ne ba na'am ku da sunan for mu ka zuwa kan wurin na'am kuna sadda ragunan wurin shi an can fa guda gudan ya koro new plan station kuka turo mu kuma na'am wato ana ta tada ku ana ta tada mu da ba mu da fili to amma abin da ya kama tun daga nan har zuwa nan new plan station har yanzu akwai mutane kuna sai da eh mutane mu gefe ne na'am duk kaga nan gaba nan bari in komo wurin sakatare an ka dubi inda kuke nan za ka ga kamar ga ku karkashin wuta sa'an nan kuma kuna kusa da hanyar jirgi yaya waɗannan ke shafan aiki eh, ina shafan aikinmu saboda kamar yadda cama ya fadin nan saboda yadda muka komo nan gan nan shi muka kaman nan akwai fili babu kowa shi muka raba muna muna kasa wurin ruwa na damu mu shi muka zo karkashin high kuma da hanyar jirgin ruwan bai damu amma duka da gwamnati ya kawo mu nan har zuwa yau muna ciki gwamnati ta san zama mu gwamnati ya san zama mu nan burin baba baba me sunanka mamudu kasim mamudu kasim in na dubi yanayin kasuwanku daga ga raguna ga awaki ga shanu duk akwai su kuma nan cikin birnin akara mu nan dai akara ban ce ana kiwo waɗannan bisashe ba ina ne kuke samu bisashe ku bisashe wurin zuwa na fito da su bako tamale a kawo za ka siffata mini irin hali da kukan shiga a lokacin da kuke kwaso waɗannan bisashe daga wurare masu nisa da kake gwada wannan wanda ya kama boko burkina faso da mali da sauransu muna zama kuma suna kawo muna ne mu ma mu zuwa can ba ku ke zuwa ba eh, na kawo zuwa kawo su ka wurin mu mu ke sassarwa wanda ke so ka zai na'am mun wurin kuma muna sayarwa na'am abin da tafiya kenan to tun da ba ku ne ke zuwa ku sayo ku kawo ba yaya maganan lamarin tsadan dabbobi ba ke zuwa ku sayo ba so da su yi wannan hidima su sa mota su kawo in sun kawo yaya lamarin kasuwar shi oh no lamarin kasuwar da akwai sauki ciki dole ne za su sar muna mun mu za mu ka sai za mu samu ko dan kalilin za mu samu mu samu eh. ba amma mu kamar ni haka ni ina ganin bisashen kuna da tsada misalin kamar wannan da ke kwance in ka yi mini kiyasi ya kama kamar nawa wannan farin nan farin an ka sami shi ya yi sauki 11 ko 12 wannan to ka kare mu shi <laughs> Eh. na'am to to a ko eh, dubu miliyan goma sha biyu aka sarbin da wani sai ina ganin shi yayi tsada domin a lokaci da yadda muka san ana sai da bisa shi wato za a iya soyo rago kamar haka 500 600 eh sai gashi yanzu kana batun millions lokacin da ke wani magana nan 500 ba na'am kun so da rago daga 5 cds cd biyar cd biyar da mm. cd goma ba wanda ke da lokaci ba wanda ke da 1000 nan mun so da rago haka ne a lokaci da to to sai yau gashi rago daya yanzu kudin ragon nan a lokacin da kake maganar nan ya kenan ya iya sai shanu uku ko hudu shanu shanu hudu shanu shanu na wani lokaci eh, eh. abin da ce ba 1 million na da ya sai shanu 1 million ko ko 10 cd a sai shanu ah. ka samu shanu 3 abin ga pomp kun te gana hmm. a lokaci na kenan wato yanzu dai lamarin rayuwa ya yi tsada inda ya sa rayuwa ya sake haka nan canjin ne bai sai a wuri guda gobe hmm. fadi jibi tashi kuma su masu kawo munan nan sai suke si hmm. in sun zo muna ciniki suna lissafi sifa da kudin lori da komi da kudin hanya duka abin da ya sa abin ya je sama kenan lalla in ka dubi wannan sa da ke tsaye kudin sa yi nawa kudin sa ya kai 80 million 80 million 8000 eh, eh, Ghana cities farin da ke kwance kusa da shi ma ya kama 50 5000 sa'an nan mai bi masan kuma da ke nan 45 na'am daga ina ne kace ake ake fitowa da su Niger da Mali da Burkina na'am na'am manyan shanu shi Niger da Mali na'am baba yaya kasuwanci ke tafiya ko cikin laya ko cikin Christmas wanda lokacin kasuwan kenan lokacin ana kama kuɗi sosai amma ko haka ne muna zama zama ne ko ne zai sai guda ana na wani zai sai guda amma cikin laye dai ana zuwa wanga na so yin shi wanga yanzu da yin shi christmas ko ana zuwa ana nasa lokacin samun sakuwa mutum ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'a tun da tashi mutum wani sana'a ba cike haka haife shi za ka nuna cewa ka ci amfanin wannan aiki wani ci amfani kamar wani eh, irin amfani da cikin aure na yara. na samu jikoki na amfani Chairman in aka tambaye ka menene irin hadari da kuke fuskanta game da harkan ku me zaka ci? Abin da na faɗi dai mun mu kasada ne sosai. Mu aiki mu muna ya zama nan tafi wata biyu ma muna wata da kasa da rago ko guda. Kuma kullun kaci na wani biyu ma abin da nake ba dabbobi na man gida ban bayaro. Hmm. Min kagan dusa ina sai dusa. na sai wake na mix na mix da dusa na basu domin ka zo kai sikira gunan sikira ne ya kana gani kaman ba ka sha'awa ma balle ne sai bai bai bai bai sai balle ka samu wani kuma guni ne ku mai rai dole muna shi amfanin su mu muna lada da mun daure su dole in ka kwanta da hankalin su suka samu lafiya allah kuma ya sa ai su suna daji ne suke ci ko ba gani ba shi ka zo ka daure shi to yanzu hakkin ka ne ke kansa ka duba shi za ka bai da lafiya da kanka ba wanda da ba da duba kana ba wani ko jiya ka haka na duba wani na kana nake suke kwanciyar su ne da kira dokta na'am zo duba su sai jinyar su fine ne ke so na bashi da wuce wannan ba mu sa cikin sana'o'i na kashe kaza babu kuma 50 gana na sai shi 50 gana na naka hmm. wani ki 50 gana na zo kace 60 gana na san na samu kai ma ka dan samu ne abin da da a gani ku sa magana aikin mun nan ne Allah sa albarka Allah ya sa mun albarka amma da ma na ya fadi an haife mu ciki ubanni mu sun shi a cikin sa haife mu mu muka zo muka haifa muka samu jikoki muka samu wurin kwanci duka Allah lokacin raguna wannan sana'a sai samu sana'a ga dai mun ce da mu rena shi ba mu gode ma Allah ba sai a gode ma Allah wallahi alhamdulillah ba mu gode ma wannan sana'a ba wallahi mun butulunci na'am ba butulunci sosai na'am sa bare zo je sakatare sakatare eh abin hukuma ta ce kungiyar masu sai da bisashe wani taimako kake bukata gwamnati ta yi muku menene bukata na za ka yi eh mu da mu yadda da mu secure wurin mu ne wurin da da mu samu security hankali mu kwanci don ana sata dare yana zana na kunci raguna fudu biyar a dokita fir a gudu ba mu ganin su da shi mu security muke so hannun gwamnati to saboda mu aikin mu be aiki da abin ga bank loan saboda aiki dabba ne ka je karbi bank loan dabba ya yi mutu an ya sata ka gani ko an ya sai bashi ba biya ka ba lokacin biyan bank yake ana bukatan kudi banka yadda aka fure bank kace mai ragon ya mutu bai yadda kace an sai bashi ba biya ba bai yadda kace mai an sata bai yadda shi sa mu dai security muke so ga government amma in dai batun harkar bank loan da mu ba mu son idan muna aiki gaba amma security muke so a ba mu security kawai da kuma kwanciyar hankali mu secure wurin zaman mu akuyan kamar ka dubi akuyan can mai wake-wake da kake kallo daga nan eh. eh, kudin sa yayi kamar nawa shi akan ga kudin shi yayi kamar 600 ko 650 baba mai da ka kara mana an taɓa wannan aikin da ku jiya an taɓa da ku yau gashi nan kuma har gobe da ku aiki akwai ranar da aka ka kara mana gami da kasuwancin eh kasuwancin da yanzu abin da muke so an bin an bude su ko ina na tsara da tsada da Foyon da ba wanda aka da ragun ba foyon ba amma yanzu ya ba so ina da shi ruwa muna roko ba eh cost inda aka sayar ragun a sannan gani kamar a shama da suka yi garkin su ba sai ragon wuri ba shama ba kulba daɗe kulba jima wataran ko da zai ɗauki shekaru 20 ne wataran ba shakka an taya da ku wani tanadi kuke yi domin ki kiyaye irin wannan abu kuma muna tanadi da muka yi da saraki an kirawan yan gbesi koli hmm. su ke da kasan bakin rafin sun ba mu kasa 2 plot wuri mun yi garki mun komi da mun garke mun aji suna wuri don shi ko da ma an tada muna ma muna da kasa tufar da muka sai hannu sarakai an karawo mutum suka sani suka ba mu ina nan aji ma kowa san da zaman shi da haka muka iso karshen shirin na yau sai wani sabon jiko Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana kasuwa akai miki kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu murya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahir kasuwa a kai miki farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki